أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد هو معصوص والعلم عديد والنلوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a Allah madaukakin sarki ya kawo mu daidai wannan lokaci a za mu tunatar akan wasu al'amura waɗanda yake ba masu yawa ba a cikin addinin musulunci amma kuma masu matuƙar muhimmanci la'akari da yanayi na lokaci zan ɗauki wasu ayoyi ne waɗanda ba su da yawa a cikin suratun ra'adi sai in faɗakar a kan waɗannan ayoyi ɗin wanda za su iya shiga kowane irin ɓangare namu na ainihin wato rayuwa allah maɗaukakin sarki a aya ta farko cikin waɗannan jerin ayoyin ya faɗi cewa a faman ya alamu yanzu wanda yake sanin cewa annama unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar daga wajen ubangijinka na gaskiya na wahayi gaskiya ne za su zamanto kaman huwa a'ama daidai yake da wanda yake makaho ne bai sani ba ba za su zama ɗaya ba lafazin alhakku yana zuwa a ƙwar'ani da ma'ana ta fi guda goma domin shi kanshi Allah ɗin ya kira kansa ya ce masa alhaƙu ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير sannan ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa alhaqu kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq sannan ya kira alqur'ani ce masa gaskiya wa kadzdzaba bihi qaumuhu wa huwa alhaqu qul lastu alaikum biwakil sannan ya kira addinin musulunci ya ce masa gaskiya هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على kullihi كله hal wato واتو mushrikun sannan ya saukar da littafin da gaskiya wa bilhaƙi anzalnahu wa bilhaƙi nazal sannan kalmar da ya turu annabawa da ita don su kira mutane zuwa ga Allah ita ce kalimatu la ilaha illallahu Allah ta'ala ya kira wannan kalma ya ce mata gaskiya yace lahu da'awatul haqq والذين يدعون من دونه لا da لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال da haka malamai suka ce a wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace a faman ya alamu yanzu wanda ya san cewa annama unzila ilayka min rabbikal haqq abinda Allah ya saukar daga wajen ubangijinka na wahayi gaskiya ne ai ba zai zama kamar huwa a amma daidai yake da wanda yake makaho ba ne makanta malamai sun ce iri biyu ce akwai makanta ta ido sannan akwai makanta ta zuciya duk mutumin da yake makaho a zuciya to shine hakikanin makaho Allah ya faɗa a cikin suratul hajji ya ce afalan yasiru fil ardi kulubin lahum qulubun yaqiluna biha mutane ba za su yi tafiya a doron ƙasa ba ya zamanto tafiya ta wa'azi wa'azi a nan wajen da ma'ana za ka ga abubuwan da Allah ya ajiye a matsayin aya shi ya sa ya ce fatakunu ya ake luna biha mutane ya zama suna da zuciyar da idan sun ga abin da Allah ya ajiye shi a matsayin abin lura su kiyaye shi Au ko ya zama suna da kunnuwan da yasma'una biha za su dinga kiyaye abu da ita sai ya fa inna halata abu absaru saboda idanun dan adam ba ta zama makauniya walakin ta qulubul lati fi sudur zuciya wacce ke cikin kirjin dan adam ita ce wacce in ta makance to dan adam ya zama makaho na hakika dan haka idan mutum Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ciwon makanta ya rasa ido yayi hakuri to Allah madaukakin sarki zai bashi lada dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi ya ɗauke masa ganinsa guda biyu haƙuri to bashi da wani sakamako sai aljanna shi yasa akwai mutanen da suna gani a duniya amma lokacin da ya zamanto idan ne ke ganin zuciyar ba ta gani gobe a alkiyama a makafi za su tashi Allah ya tsare mu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Adamu da matarsa da shaidan ya ce duk kusa duka daga aljanna ƙala bita min ha jami'an Allah ya ce za ku zo duniya ba a dukkan liba'adin adu sashen ku zai ki sashe amma fa in ma ya ati yanna ne hudan idan na turo shiriya daga wajena fa man tabi a hudaya wanda duk ya bi shiryar da Allah ke aiko annabawa da ita fala ya dillu ba zai bace ba sannan wala ya ba zai sha wahala ba amma Allah ya ce wa man a'rada an zikiri wanda ya kau da kai daga dokar da na turo na ce a yi na ce a bari yaƙi bari to fa inna lahu ma'ishatan bankan sai na hada shi da rayuwa mai kunci a wannan duniyar sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama sai mun tayar da shi gobe alkiyama makaho shi kanshi idan ya tashi makaho zai ce qala rabbi lima hashartani ama Allah dan me zaka tayar da ni makahu wa qad kuntu basira ai a duniya na kasance ina gani Allah zai ce masa kadhalika atatka ayatuna fa nasita haka nan ayoyinmu suka zo maka kai watsi da su a duniya kake aiki da su wa kadalika al-yawma tunsa kai ma yau haka mu kyale ka a taron da yafi kowane irin taro baka gani duk wanda zai taka kai ya wuce ta ka zai bi ya wuce to lalle ya kamata mutane su sani cewa duk mutumin da ba shi da alaƙa da abin da Allah ya turo annabawa da shi na wahayi bai san shi ba to wannan mutumin koda ya fi kowa gani dara-dara a ido to lalle ya tabbata cewa makaho ne ba mai gani ba ne don haka ya zamanto mutane dole shi kokari ya zama suna da abin da Allah yana da alaka suna da alaka da abin da Allah ke turo annabawa da shi na wahayi Shi ne kaɗai zaman lafiya da haka za mu ga cewa akwai mutanen da za ka ga su a nan duniya suna fama da rashin lafiya amma lokacin da ya zama zuciyar ba ta fama da rashin lafiya wa'annan ba marasa lafiya ba ne na hakika amma wa'anda wato ko da kana gani jikinsu bai taɓa yin rashin lafiya ba ma dama zuciyar ba ta da lafiya wa'annan su ne marasa lafiya na hakika Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu bincike ya tabbatar da cewa galibin mutane da Allah ke jarraba su ya ɗauke masa gani yakan ba su basira wacce ba irin ta masu ganin ba ma to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa a faman alam? yanzu wanda ya san cewa annama unzila ilayka min rabbika alhaq abinda aka saukar daga wajen ubangijinka gaskiya ne zai zama daidai kamar huwa a'ama da wanda yake makahu ne bai sani ba ba za su zama ɗaya ba Allah madaukakin sarki a can baya yayi wannan tambayin yace qul man rabbus samawati wal Ka kace musu wane ne ubangijin sammai da ƙasai idan duniya ta yi shiru ba ta da amsar da za ta ba dan sakon da Allah ya turo shine annabi Muhammad sai Allah ya ce ka ce musu shine Allah da haka Allah ya ce kulka ce musu a fattakastun min dunihi auliya a fattakastun min dunihi auliya yanzu wannan Allah shi za ku riƙe a matsayin shi ne wanda zai jibinci al'amarinku wanda wannan Allah nan da kuka riƙe fa da an li anfusihim naf'an wala ba wanda ya mallakan ma kansa amfani ko cutarwa sai Allah ya ce kulka ce musu hal yastawi 'A'ama wal basiru yanzu da mai gani da wanda bai gani za su zama ɗaya kamar yadda da inuwa da rana ba ɗaya suke ba kamar yadda da alheri da shari ba ɗaya suke ba kamar yadda da wanda ya maka sallama da wanda ya zage ka ba ɗaya suke ba haka ba za ka taɓa haɗa tauhidi da shirka ba ba ɗaya suke ba da sunnar annabi da bid'a ba ɗaya suke ba shi yasa Allah ya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basiru am hal tastawi al-zulumatu wan nur ko za a haɗa duhu da haske yadda duhu da haske ba ɗaya suke ba haka da mai gani da wanda bai gani ba ɗaya suke ba da wanda ke bin abin da Allah ya turo da wanda ya masa tawaye ba ɗaya suke ba don haka Allah maɗaukakin sarki a nan wajen shi ya sa ya rufe ari ya ce inna ma ya tazakkaru amma wanda suke tuna wannan kaɗai su ne ulil alba mutanen da suke suna da hankali su suke gane cewa lallai fa ba ɗaya suke ba idan mutum yana so ya gane cewa wanda suke rike da abin da Allah ya saukar suke bin shi ba ɗaya suke da wanda ba su san shi ba ba sa bin abin da Allah ya saukar ya koma cikin suratul mulku Allah zai ga ya faɗi cewa manyan shi mu mukibban ala wajhihi ahada yanzu wanda ke tafiya fuskar sa a kifi ana jan shi a ƙasa yanzu wannan shine zai zamanto shine mafi shiriya an manyan shi sauyin ala siratul mustaqim wanda yake tafiya a daidai a mai akan tafarki madaidaici da haka sai zamanto duk mutumin da ya karkacewa abinda Allah ke turo annabawa da shi na sako daidai yake da mutumin da aka kifa fuskarsa a kafa a kasa kuma jansa ake yanzu mutumin da ya tashi zai yi tafiya a tsaye yake yana kallon gabansa damansa da hagunsa ba za ka haɗa shi wajen tafiya da wanda aka kifa fuskarsa ba kuma jan shi ake yi a ƙasa wajen tafiya to wannan shine misalin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce inna ma yi tazakkar ko waɗanda suke tunawa su ne ulil albabi ma'abuta hankali ta shi kuma hankali Allah ya ba ɗan adam shi ne don haka ya zamanta shi ne manatsus takli abinda Allah ya rataya wa ɗan adam daga nan ne ma umarni ko hani yake zama wajibi a kan shi daga lokacin da aka zare hankalin to zamu ga cewa wannan abin da Allah ke kallafa wa ɗan adam ya riga ya fita daga taklifi babu da haka za mu ga cewa a gurare da dama a cikin alkur'ani zai ci mana wata zawwaru fa inna khayra zadi taqwa sai ce wattaquni ku ji tsoro na ya ul albabi ya ku masu hankali to hankali yana taimakawa mutum wajen fahimtar abin da Allah ya aiko annabawa da shi amma ba shi bane asali shi yasa hankali yana samun matsala amma abin da ya tabbata daga wajen Allah ko wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai samun matsala ya faɗi sifa ta biyu ya ce allazina yufuna bi ahadillahi wanda suke cika alkawari tsakaninsu da Allah wala yanquduna Misa kuma ba sa warware alkawarin alkawari iri biyu ne akwai alkawari tsakanin Allah da ɗan adam sannan akwai alkawari tsakanin bayi iso iso mun sha faɗa a munasabobi da dama mu ce mutum idan ya karanta ƙur'ani sura 114 sa aya sama da 6000 tun daga bangonsa zuwa bangonsa tun daga fatiha har zuwa nafi ba kamar yadda wasu ke cewa ba daga bakara zuwa nafi a'a tun daga fatiha har zuwa nafi za mu ga cewa abu da za ka ci karo da shi na haƙoƙi ɗaya biyu ne ko dai zama wannan haƙƙin na Allah ne ko kuma haƙƙi na bayan Allah Allah ya ba annabi labarin annabawa guda ashirin da biyar da alƙur'ani ya ambaci sunansu ya faɗi wasu a cikin suratul an'ami wasu a cikin suratul nisa'i a suratul nisa'i yace inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaimana wa atina dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allah Musa taklima a suratul an'ami ya ambaci 18 a jere tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإن النبان قد قوم شاتقص دا أكجيرو أجيري إذن كأوكي سداما سوني ما لميكي توفي تلك حجتنا منهم ثمانية min ba da ashirin wa ya saba atun wahumu bakwai akwai idris hudun shu'aibun salihun wa kaza dirkiful adama bil muktari kada kutimu sai baka annabawa ashirin da biyar to annabawa ashirin da biyar da ƙur'ani ya ambata da wasu ma wanda Allah ya ce ya aiko su amma annabi bai san su ba sallallahu alaihi wasallam duk dalilin aiko su dalilai ne kawai guda biyu na farko Allah ya aiko annabawan ne don mutane su san cewa akwai su tsakani da Allah da suka ɗauko tun lokacin muna bayan annabi Adamu. Ina wajen kowa da ke saurari yana wajen. Muna bayan annabi Adamu Allah ya tambaya ya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ku sai da kowa ya amsa ya ce kalu bala Allah an yi haka. To bayan da muka baro bayan annabi Adamu sai ake turo annabawa tunatar da mutane wancan alkawarin da suke tsakanin su da Allah za su bauta masa shi kaɗai kar su haɗa shi da kuwa to wannan shine babban alkawari da mutane suka ɗauko tsakaninsu da Allah za su bauta ma Allah shi shi kaɗai ba za su haɗa shi da kuwa ba wajen bautar sannan alkawari na biyu shine tsakanin mutane wanda suke isu isu da haka za mu ga Allah ya haɗa ya ce wa aufu bil ahad ku cika alkawari innal ahada kana mas'ula saboda lallai alƙawari abin tambaya ne sawa'un daidai ne wancan da muka ɗauko tsakaninmu da Allah ko alƙawarin da muke yi imu imu a junanmu to lallai alƙawari abin tambaya ne shi yasa za mu ga da Allah ya faɗi sifar masu imani a cikin suratul ya ce laisal birra ba aikin ba da'a ga Allah bane kadai an tuwallu wujuhakum qibala al wal maghrib mutum ya fuskanci gabas ko yamma ya sallah idan yahudu ne da baitul maqdis ita ce alqibla su sun ɗauka karshen aikin ɗa'a ga Allah ne mutum ya kalli nan mu kuma musulmi tunda alqiblar mu ita ce ƙaba, mutum ya ɗauka makurar ɗa'a ga Allah ya fuskanci nan ya bauta ma Allah Allah sai ya ce ba shi bane walakin albir aikin ɗa'a ga Allah na farko shine man amana billahi wanda yi imani da Allah wanda a ƙarƙashin shi akwai imani da ƙaddara man amana billahi wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wal mala'ikat da kuma mala'iku wal kitab da littattafai wan nabiyyi da haka suka ce al anan ismul jinsi ne bi dalili qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da haka sai zama alkitab da ma'anan al kutub da haka wa kutubihi wal yawmil akhir da haka nan wajen imani da littattafai da annaba aman laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikatu wal kitabi wan nabiyyi da imani da littattafai da annabawa da rana ta ƙarshe duk wannan yana daga cikin aikin da'a ga Allah sannan ya ce wa atal mutum ya ɗauki kuɗinsa ya bayar yana son shi zawul ƙurba wale ta ma wal masaki ne wa bulisabil wa na wa firɗe ƙabi wa ƙamar salata wa atar zakata wal mafu na bi ahadihim iza ahadu da kuma waɗanda suke cika alƙawari tsakaninsu da allah idan sun yi wancan na farkon da suka ɗauko da kuma alƙawari isu isu i junansu idan sun yi da wannan Allah ya yabi annabi Ismail cewa wa zakur fi kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wato yana da gaskiya alƙawari yana da cika ainihin wato alƙawari to wannan ita ce sifa ta biyu da Allah ya faɗa allazina yufuna bi ahdillahi wanda suke cika alƙawarin Allah sannan wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alƙawarin da suka ɗauko tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ta uku, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wallazi ne ya siluna ma a marallahu bihi an yi wutsala, wa'inda suke sadar da duk abin da ya yi umarni shi Allah ya ce a sadar da shi. Yana daga ciki akwai zumunta. Allah ya umarni ya ce a sadar da ita kuma ya nuna yanke ta ɗaya ne daga cikin abin da ke haifar da ɓanna a doron ƙasa. Ya ce, Fahala a saitun in tawallaytum an tusidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum idan kuka yanke zumuncin da ke tsakaninku muna faɗa a gurare da dama cewa ita zumunta kalmar arrahim za mu ga cewa tana da alaƙa da kuma wato kalmar mahaifa za ka jam'in rahim zumunci arham shi ma wannan jam'insa arham da haka za mu ga Allah madaukakin sarki da ya zo magana sai ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami sai ya ce kaifa yasha Allah shi yake suranta ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama da ya zo maganan mata haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wato wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna ko wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna ta quru' sai yace wala yahillu lahunna an yusturna ma khalaqa Allah fi arhamihinna mahaifa to haka Allah maɗaukakin sarki kuma ya kira ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu ku ji tsoron Allah alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa sai yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke tambaye junan ku da shi akan abu sannan ku yi da kuma ku ji tsoron yanke zumunci to yanzu yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin zai faru cewa yana daga cikin alamu na tashin alkiyama shine yanke zumunci wanda kuma yanzu yana faruwa kwaran gaske gaske kaga tsakanin yan uwa da yan uwa wani lokaci sai ga kaman wannan sashi ya ɗauko makami ya wannan sashi zumunci ko da ko a ce ta waya ne ba ya baya wa ballantana a tashi a je a ga juna ido da ido idan ma za a yi zumuncin ba abu bane wanda ake gina shi akan a haɗa Allah sai dai ya danganta gwargwadon mutane mai suke da shi na dukiya gwargwadon kuma yadda 'yan uwanka za su sadar da zumunci zuwa gare ta. wanda wannan abun kuma ba ainihin wato daidai ba ne wannan yana daga ciki sannan sifa ta hudu bayan zumunci wanda za mu ga cewa dukkan wanda yake da mata idan ya auro ta to sanda zai yi auren shi ya ji ya zaɓo ta amma wanda yake da wa ko kani ba zaɓinsa ba ne cewa wannan ya zama wansa ko ƙaninsa haka Allah ya tsara kuma bai isa canza ba to da haka akwai abin bambanci abin da Allah yake tsarawa baka da canji da abin da kai ka tsara kuma yana iya karɓar canji da haka shi ya sa tun da wannan tsari ne haka Allah ya tsaro shi wannan ya zama wanka wannan ya zama ƙaninka wannan ta zama ƙanwarka wannan ta zama yarka to shi ya sa Allah ya yi mana gargaɗi ya ce wattaƙullah allazi ta na bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayar junan ku da shi akan abu wal arham sannan ku ji tsoron Allah wajen yanke zumuncin da ke tsakaninku wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi kashedi a kansa da jan kunni sannan sifa ta hudu sai ya ce wa ya shauna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangijinsu malamai sun faɗi cewa kalman kashiya tana ƙunshe da abubuwa kamar haka na farko ya ƙunshi sanin Allah ɗin shi sa za mu ga da Allah ya tashi sai ce inna ma ya min ibadihi al'ulama'u daga cikin wanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayansa akwai malamai yayin da annabawa suka zama su ne lamba ta ɗaya wajen sanin Allah mataimakin sarki za mu ga kuma sun fi kowa kiyaye dokar Allah da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala don haka shi magana na kashiya wannan shi ne ma'ana na farko don kashiya yana zuwa da ma'anar shi kan shi alilu ɗaya sannan na biyu Kashiya yana da zuwa da ma'anan halatto da Allah a zuciyarka duk lokacin da mutum zai yi wani abu ka shiga wani lungu daga kai sai wata mace wanda ba wanda ke ganin ku ba wani mahaluki da ya san da ku to a lokacin Allah ya halatto maka a zuciyarka abinda za ka yi ka fasa wannan shine hakikanin kashiya. shi yasa za mu ga ko khushu'i da Allah ya magana a cikin sallah yake kada aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una malamai suka ce shu'u ya hada abu biyu ya zama akwai natsuwa ta gabobin jiki lokacin da za a yi sallar sannan akwai halatto da Allah a zuciya lokacin da za a yi sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa akwai in talaka na nafarin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku wanda ke gaban wannan al'umma tafiya ta hada su hatta awahumul mabitu har sai da bacci ya tattaro su fa dakhal bagara suka je suka shiga kogo suna bacci suna cikin bacci kawai suna cikin kwana sai ga wani fangallan dutse babba ya gangaro ya faɗo ya zo ya toshe kofar wannan kogon da suke kwanci suna farkawa daga bacci da suka tashi daga kwana sai suka ce to lalle wannan bala'i da muke ciki ba ta yadda za a mu iya fita daga ciki sai kowa ya roƙi Allah da wani abu da ya sanya ya tsakaninsa da Allah na alheri ɗaya daga cikinsu ya fara minkewa ya ce Allah ka sani da ina da iyaye guda biyu manya wanda shekaru sun matsi yawa al'adarsa shine kullum bin yadda da daddare da matansa da bayansa su ci abinci sai iyayensa sun ci abinci sun kwanta kafin matansa da 'ya'yansa su ci abinci sai ka duba ka gani kai haka kake wajenta mu'amala da iyayenka ya ce wata rana na tafi neman wata itaciya a daji sai ne nisa daga nan ko da na dawo na samu dare ya da sun yi bacci sun jira ni ya ce ne kuma da na dawo na samu suna bacci ba zan iya tashinsu ba na zauna ga abincin da za su ci a hannuna ina jiran farkawarsu ga ƙananan yarana suna da buƙatar in ba su abincin ga matata suna da buƙatar za ta ci abincin amma na zauna ina jiran farka har sai da asuba ta yi suka tashi daga bacci sannan suka karba abincin suka ci abin da ya rage sannan matan da 'ya'yan suka yi amfani da shi a lokacin ne yake cewa Allah wannan abin in dai ka san nayi ne dan neman yardarka to Allah ka yaye mana halin da muke ciki mu fita sai wannan kogo sai ya fara budewa kaɗan amma ta yadda ba za su iya fita ba wanda yau da dama daga cikin mu duk wanda ya samu kuɗi sai ka ga in ya shigo gari ne maimakon koda iyayen shi ba za su iya dawowa garin su zauna ba bariki kamar wannan gari na Niamey to a can inda suke ya tabbatar ya gina musu gida mai kyau inda suke zaune a sai ya bar su cikin rayuwa ta wulakanci shi yana nan yana zama a cikin yanayi mai kyau babu yadda za a yi kuma rayuwa ta yi albarka kuwa ko kuma in anan din ne sai ya zo ya gina musu wani ɗan ƙaramin wuri shi yana zaune a babban waje saboda wa'ai sun tsofaffi ne shekaru ya ja saboda haka shi shi ne matashi shi yake da buƙatar rayuwa mai kyau kuma ya manta yadda yake matashi yanzu shekaru za su ja akwai lokacin da shi ma mahaifin zai koma ‘ya'yan da ya haifa za su taso su ne matasan na biyu ya miƙi ya ce Allah ka sani akwai ‘yar ɗan uwana mace ce ya ce ina son ta so mai tsanani a wata ruwayar ya ce ina son ta fiye da yadda mazaje suke son mata ya ce na neme ta ina so zan yi fasikanci da ita taƙi na yi taƙi na yi mata alƙawura taƙi ya ce sai da aka shiga shekaru na talauci da fatara ta shiga cikin hali na babu bukata ya tun kudu ta zuwa gare ni kaga matar da mutum yake son ta ido rufe dukkan wani mataki da zai dauka ya dauka yana so ya kai zuwa gare ta taki sai gashi ta kawo kanta kaga sai yadda hali yace na dauki dinari 120 na bata ko dirhamin 120 na bata yace lokacin da muka kebanta daga ni sai ita ala an tukhalliya bayni wa bayna nafsiha ta yadda mu ta aminta zan iya afka mata amma fa ba dan tana so ba kawai dan lalura ce ta tunkuɗa ta zuwa ga halin da take ciki lokacin da ya riga ya cire kayansa abin da ya rage ya afka mata ta ce masa ya abdullahi ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafutta na khatama illa bi haqqihi kada ka bude zobe sai da hakkin shi abinda take nufi ita ba matarsa bace bai kamata ya santa ba ta wannan hanyar yace a daidai wannan lokacin da ta ce mun in ji tsoron Allah sai na dan abin ya mun kunci ba zan iya afka mata ba wanda kowa ya riga ya san idan mutum ya riga a tuntun zai afka wa mace sha'awarsa ta riga ta motsa wani wani bangaren hankalinsa ma fata yake ba maganan Allah yake ba amma a lokacin da ta ce masa ka ji tsoron Allah ya ce sai na ji kuncin afka mata sai na kyale ta kuma abinda na ɗauka na bata na kuɗaɗe masu yawa ban karɓa ba ya ce Allah in dai ka san abinda na yi na yi ne saboda neman yardarka Allah ka yaye mana halin da muke ciki mu fita sai dutsen ya ƙara matsawa na uku ɗaya daga cikinsu ya ce Allah wata rana na ɗauki masu aiki aiki sai da aka zo ana biyan kowa kuɗinsa an zo kan wani sai ya ga cewa aikin da ya yi abin za a bashi ya yi kaɗan ya kamata a ƙara ne sai shi mai kuɗin ya ga shi ma wanda ya aikin ya ga sai ya zuciya sai ya tafi da ya fushi sai ya bar kuɗin da ya bar kuɗin Ka ga in yanzu ne ka ɗauki mutum aiki ka ba shi kuɗi ne zuciya ya ƙi karɓa ya tafi Ka ga wani zai ce to shi kenan bari zai riƙe kuɗin in haɗa a lahira duk abin da za a yi a yi sai bai yi haka ba sai ya fara siyan kamar misalin tinkiya tinkiyar ta fara haihuwa daga nan aka samu garge na tumaki aka samu awaki aka samu shanu aka samu raƙuma sai da aka yi tsawon lokaci mutumin babu ta sake taso da shi ya ya samu mutumin ya ce za ka iya gane ne ce e tsawon lokaci kaza da nan taɓa maka aiki ka bani kuɗi na ƙi karɓa ya ce eh. ya ce to yanzu na tuho ne ka ban haƙƙina lokacin da ya nuna masa waɗannan garkoki ga na raƙuma ga na shanu ga na awaki ga na tumaki ya ce ka ga dukiyar wannan dukiyar da kake gani ya ce to duka ɗauki ka tafi ita takasi to a lokacin ne yake cewa kada ka rena min wayo ta yaya za a yi ka ce wannan dukiyar ga baki ɗaya ta wace ya ce wallahi ba rena maka wayo nake ba gaskiya nake faɗa maka takasi ce to shi kuma ɗan adam da kuɗi mutumin da ya tashi sai ya kora dukiyar ga baki ɗaya ta da ita komai bai iya bar masa ba da haka a lokacin ne yake cewa Allah in ka san abin nan da na yi na yi ne don neman yardaka to Allah ka yaye mana halin da muke ciki mu fita to wannan yana ɗaya daga cikin ma'anar kashiya da malamai suke bata cewa mutum ya halatto da Allah ya tuna Allah a lokacin da duk zai yi abu a kowane irin hali yake ciki sawa'un mutane suna ganin shi ko mutane ba sa ganin shi da haka shi yasa Allah ya faɗi sifa ta hudu yace wa shauna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu sannan suna halatto da Allah a duk lokacin da za su yi abu sannan wai kafu na su alhisab ita ce sifa ta biyar suna jin tsoron mummunan hisabi wanda za a tsayar da su a gaban Allah subhanahu wa ai musu domin wannan rayuwar da ɗan adam yake cikin ta yadda kaga rana na fitowa ta faɗi to haka rayuwar za ta faru ta tsari Allah da ya tashi a cikin suratul rum ya faɗa mana cewa Allahu allazi khalaqakum min da'f Allah shi ya halicce ku daga rauni rauni bayan rauni kasancewan mutum daga dugun mani rauni ne da yadda kake ganin mutum da kyan diri da ƙarfi to ya keto wani matsayi da bai wuce majinar da ake tofa ba a bango shine mani daga wannan matakin ya tashi ya koma jini ya zauna kwana arba'in a haka daga wannan matakin ya tashi ya koma mudga tsokan naman da za a iya sawa a baki a tattauna a wannan matakin ne Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika bayan ya yi kwana ɗari da ashirin cewa a busa masare shi yasa za mu ga hatta iddar mata wasu daga ciki Allah ya ce wallazi ne ya tofo na minkun wa na a don ya tarabbas na bi an fusuhinna arba'ata ashirin wa ashara saboda in wata hudu aka samu kwana goma a lokacin an busa ma yaro da in akwai halittar mutum za a sani in ma babu za a iya sani a wannan lokacin idan ya kai wata hudu kwana ɗari da ashirin aka turo mala'ika ya busa masa rai lokacin da ciki ya kai wata biyar shida bakwai to daga lokacin yaro zai fara yunkuri ya zai shuri mahaifar yana so ya zo duniya wani idan ya fi ƙarfinta ita mahaifar to sai zo duniya a lokacin sai ake an haifi ne wani idan ya shishuri mahaifar mahaifar ta kafa karfinsa wanda shi ne abin da ya fi yawa idan ya shiga wata na takwas to sai ya zauna ya jinya sai ya huta idan ya hutun wata daya da ya shiga wata na tara sai ya sake yunkura yana so ya fito shi ne Allah yake sun manu jikun tefila sannan sai mu fito da ku kuna jarirai wannan duka rauni ne ta yadda magana baka iya ba zama baka iya ba komai baka iya ba yi maka aiki a wancan matakin to saboda haka Allah ya faɗi cewa shi ya halicce mu daga rauni sai ya ce sun ma ja'ala min a da'afin kowa sannan bayan wannan raunin ne zaka taso mataki bayan mataki sai Allah ya sa maka ƙarfi sun ma ba min ba'd quwwatin da'afan wa shaiba bayan wannan ƙarfin da kake da shi to sai Allah ya sa maka rauni sannan sai kuma furfura ta biyu baya ya khuluqu ma sha wa huwa al-alimul Allah yana halitta abin da ya ga dama saboda masani ne kuma yana da iko ya haka don mutum yana so ya gane misalin wannan yanzu da safe idan rana za ta bullo ba da ƙarfi take bulluwa a hankali take fitowa sanda ta fito da safe karfe bakwai za ka ga lokacin zafin ta bai da zafi tana tafiya takwas tara goma sha ɗaya lokacin da ta kai sha ɗaya ƙarfinta ba daidai yake lokacin da yake da safa ba ƙarfi bakwai bakwai da rai haka ɗan adam sanda ya taso ƙarfinsa a shekaru a sanda yake shekara sha biyu sha uku ba daidai ba ne ƙarfinsa lokacin da yake shekara ɗaya biyu uku ƙarfin ya ƙaru idan ta kai sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfin ranar ba daidai yake da ƙarfinta lokacin da take shafi ƙarfe sha ɗaya ba haka in mutum ya kai shekara ashirin ashirin da wani abu zuwa talatin ƙarfinsa ba daidai yake lokacin da yana matashi ɗan shekara goma sha takwas ba da zarar ranar ta riga ta kai la'asar to shi kenan ko da kana ganin ranar tana da ƙarfi duk wani mai hankali ya san da an yi la'asar ta ya san ranar ƙarfinta ba ƙaruwa yake ba amma yaushe zai fara nuna da an ce maka ƙarfe biyar da rabi ta yi zuwa shida to lokacin duk wani mai kallanta a duniya ya san yanzu ƙarfinta raguwa yake haka da mutum ya kai shekara hamsin a duniya ba yadda za a ce ƙarfinsa ƙaruwa yake amma da ya haura hamsin ya shiga hamsin da biyar yanzu za ta fara nuna wacce lalle ƙarfinsa ba karuwa yake ba raguwa yake to yanzu wadda ranar nan za ta fito da safe ta biyu wannan matakin kafin an jima ka neme ta karasa to haka matakin rayuwa ɗan adam yake haka ka fara kafin nan da wasu shekaru za a nemi mutum a rasa nan gaba a irin wannan gari ne mai idan ka rayu a cikin shi sai ka zo ka samu ba kai ba ma wanda ma ya san kama ba a san shi ba a garin saboda wannan tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa rayuwar dan adam zai tafi zai ba akanta shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yace wato Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alim qadir to yadda ya zamanto wannan tsarin dan adam zai bi rayuwarsa ta kare. to idan rayuwar ta zo karewa, abu biyu zai faru ko dai mutum ya kyakkyawan ƙarshe Allah ka samu na ciki ko mutum ya mummunan ƙarshe Allah kuma ya tsare mu to ita kuma rayuwar cin ribar ta gabaki ɗaya yana da alaƙa ne da wani irin ƙarshe kai idan ka yi ƙarshe mai kyau to shi kenan rayuwa ta yi kyau ko da ko farkon bai kyau ba idan mutum ya yi mummunan ƙarshe to Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to dukkan mutanen kirki wa ya na su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabin da za su je su tarar a gaban Allah saboda yadda rayuwar ta zo ƙarshe in ta zo ba a ƙarshe mai kyau ba to daga ƙarshe abinda mutum zai zo itarar a kan shi kenan to don haka ya zamanto dole mutum ya zama yana jin tsoron mummunan ƙarshe don zai je ya haifar masa da mummunan hisabi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wannan ita ce sifa ta shida da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa sannan ya ce wallazi na sabarun tira a wajen rabbi. ta bakwai wanda suke yin haƙuri wajen neman ya za su ga fuskar ubangijinsu gobe alkiyama wannan yana ciki malamai sun ce idan an ce asabaru fil lugha shine alhabsu tsare abu amma a yare na malaman musulunci idan an ce haƙuri ya kasu gida uku akwai haƙuri idan Allah ya ce ka yi abu ka yi akwai haƙuri idan Allah ya ce ka bar abu ka bari sannan akwai haƙuri idan ya jarrabe ka da abu mara daɗi ka yi haƙuri wannan duniyar yadda Allah ya tsara ta bai yi ta ba ɗan adam ya zauna cikin ta babu matsala duk wanda ya yi duniya wannan fahimtar to bai ma fahimci inda ya zo ba tun mutum yana ciki kafin ya zo duniya da Allah ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaji mu muka halarci ɗan adam daga ɗigon manin da muka cakuɗa shi sai ya ce za mu jarraba shi wannan ɗan adam ɗin. daga ciki kana zuwa duniya za a jarrabe ka da samu za ka gane shi kuma yau in ka yi dariya gobe za ka yi kuka in ka yi farin ciki yau za ka yi bakin ciki gobe in ka kirga riba yau ka kirga hasara gobe idan kana matashi yau tsufa ya zo maka wannan shine yadda Allah ya tsara rayuwar haka za ta tafi to shi musulmi mumini ba za ka zama musulmi mumini ba dama dole a cikin sharaɗin ka sai ka imani da abu guda shida an tu'mina billahi sai ka imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa sannan wal yawmil sai ka imani da rana ta ƙarshe da annabawa sannan sai ka imani da ƙaddara, ita kuma kaddaran nan da abin da ya maka daɗi da abin da bai maka daɗi ba dole ka yadda ka karbe shi daga wajen Allah subhanahu wata'ala ita kuma kaddaran nan malamai sun ce tana zagayawa karkashin abu hudu ne rukunnanta na farko al'ilmu duk abin da zai faru a doron duniyan nan kafin ya faru Allah ya san zai faru daya na biyu alkitabatu Allah ya sa an rubuta abin shi yasa yace ma asabakum min musibatin Da abin da zai same ku na musiba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha a cikin gare ku ko a kasar ku yana cikin littafi lawhul mahfuz tun kafin a halicce ku a rubuce abin yake sannan na uku akwai almashi'atu ganin damar Allah sannan na hudu khalquhu wa tanfizuhu halitta abin da kuma zartar da shi duk abin da Allah ya sa mai wannan sharadin guda hudu to sai dai in ya faru duk wani mai tunani da mai dabara ko wayo sai a tare a ce to ai da kaza aka yi amma dai ba ita a hana Allah ya zartar da abin da zai zarta ba Allah ya san abu zai faru ya rubuta ya faru ya ga dama ya faru ya zartar sai abu ya faru wannan shi to idan Allah ya ce ka yi haƙuri ka yi ya ce ka bari ka bari ya jarrabe ka da abu mara daɗi kai haƙuri to wannan shi ne da kalmar haƙuri take kunsa duk wanda Allah a wannan gidan na dunin ya ce masa ya yi haƙuri ya yi masa ɗa'a ya ƙi aka ce ka bar abu ka ƙi bari aka jarrabe ka da abu mara daɗi ka ƙi haƙuri to duk ranar da Allah maɗaukakin sarki aka koma aka ɗauki mutum aka sa shi wuta Allah ya tsare mu to a wannan lokacin Allah zai ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum yanzu ko kai haƙuri ko Allah ya sa ka da kai haƙuri ya rage naka ganin damar ka ne ta shi sa za mu ga hadisin abdullahi Ɗan abbas suna zaune sai ga wata mata ta zo wucewa sai a tsa ibn raba abdullahi Ɗan abbas ya ce masa ala urika mar'atan min ahli janna in nuna maka mace yar aljanna gashi tana yawo a doron ƙasa? sai ce mun nuna mun ita sai ya ce masa hadihil mar'ati sauda wannan matar da kake ganin ta baka baka ce atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi wata rana fa qalat ta ya rasulullah inni usra'u ina ciwon farfadiya wa inni atakashafu kuma idan ciwon ya bige ni na faɗi sai na yi tsirara fada Allah ta'ala li an yu'afiya li ta cewa annabi ya roƙan mata Allah Allah ya bata lafiya annabi ya ce mata in shi iki idan kin ga dama sabarki ki haƙuri walakin janna kina mutuwa baki da wani sakamako sai aljanna ya ce amma in kina so zan roƙi Allah ya warkar da ki amma fa yanzu ya kamata ki sani aljanna fa babu tabbas sai dai ki neme ta hanyar aiki sai ta cewa annabi in dai za ta mutu da wannan ciwon ba ta da wani sakamako sai aljanna ta yadda a batta da ciwon amma tana roƙon alfarma ɗaya annabi ya roƙon mata Allah in ciwon ya buge ta ko ta faɗi ta daina yin tsirara dan da duk sanda ciwon ya buge ta sai ta faɗi sai ta yi tsirara annabi ya roƙon mata Allah ko da ciwon ya buge ta ba za ta yi tsire ce ba shi ya sa suna zaune abdullahi ɗan abbas ya ce mata in nuna ya ce wa ɗalibin shi in nuna maka mace ɗan aljanna ga ta zo wucewa tana taka doron ƙasa kawai tana jiran ne ta mata ta shiga aljanna ba don koyon ba saboda Allah ya jarrabe ta da abu mara daɗi ta yi haƙuri yau rayuwar mutane yadda ta koma yadda ka san kamar ba Allah da zaran Allah ya jarrabu mutane da abu mara daɗi farko a fara tunanin ko dai wani ya same hannu ko wani ya same kafa ko wani ya same kai to daga nan sai a fara biye biye wajen bokawa ne wajen waye wajen waye wai ana neman taimako ana yawa ana waye ana waye ba laifi bane a nema amma a nemi abin da ya dace da shara. kar ka je garin neman da sunan ka tafi neman magani ko taimako kuma alaƙar ka da Allah ta lalace sannan duk abin da ba Allah ba ne ya ga damun ya tabbata kowane irin mataki za a ɗauka babu yadda za a yi wannan abin ya tabbata haka annabi ya zo wucewa a makabarta ya ga wata mata tana ta kuka ɗanta ya mutu annabi ya kalle ta ya ce mata baiwar Allah ittaqillah wa wasbiri shi tsoron Allah ki hakuri mana to tsohuwa ce kawai tana dahuwa sai ta ce ileka anni da wa Allah ya hada ni in ba da sai ba kaga mara kunyan yara Ɗan nawa shi kenan kwaya daya mata ka zo ka ce in yi hakuri to ba za haƙuran ba mai ruwaya yace walam Ba ta san kowa take faɗa wannan magana ba dan inda tana sanar ta faɗawa annabi wannan magana to da wannan magana ko shakka babu ridda ke faɗa ma annabi wannan magana to a lokacin ne bayan annabi ya koma gida aka ce mata ke kin san wanda kika faɗa ma wa'annan maganganun kuwa annabin Allah ne shine ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gida tana masa magiya daban baki sai annabi ya ce mata ai inna masabaru ana samun ladan hakuri ne inda masa ula lokacin dukan musiba ta farko sanda na ce ki yi haƙuri da Allah subhanahu wata'ala ya sa kin daure kin yi haƙuri da kina da tarin turin lada a wajen Allah mai yawa to wannan yana daga cikin abinda kalman 'hakuri' yake ɗauka a ma'anarsa ta ƙur'ani idan Allah ya ce a yi abu a yi in ya ce a bari a bari idan kuma ya jarrabu mutum da abu mara kyau to lallai a yi haƙuri a kan shi wannan yana ciki sannan sifa ta takwas saboda yanayi yana hararar mu wa ƙamus salata sannan suka tsayar da sallah akwai bambancin aikata sallah da tsayar da sallah malamai sun ce ba a kiran sallah tsayar da sallah sai idan ana cika ruku'unta da sujjadarta da abin da duk ya kamata a cika na sallar shi ake ce masa tsaye da sallah mai sallah yana munajati wato ganawa da Allah subhanahu wata'ala a san da zai sallah kai ce mafi yawancin mutane wallahi shiga sallah suke yi ba tare da sanin ma'anar kalmomin da suke faɗa ba kafin su shiga sallah mu duba irin matakan da ake ɗauka sanda za a yi sallah irin fadancin da ake ma Allah subhanahu Wata'ala kafin a shiga na farko abinda ake faɗa ya kama Allahu akbar Allahu akbar abinda mutum yake faɗa fa girman Allah yanzu ya fi girman kowa a gabansa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah mutum yace ya shaida ba wanda ya cancanta da bauta sama da ƙasa in ba Allah ba sannan ma'anan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka yadda annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah ba za ka yadda ka karbi yadda za a bauta ma Allah ba sai ta hannun shi hayya ala sala hayya ala fala gaugawa zuwa ga sallah ai gaugawa zuwa ga babban rabo qad sala sala lokacin tsaye da sallah yayi sannan a sake maimaita wannan kalman Allahu akbar Allahu akbar sannan a rufe da la ilaha illallah wannan fa shine abin da ake fara gabatarwa kafin a fara sallah to sanda mutum zai fara sallan nan sai yayi takbiratul ihram kowa ya san sai an daga hannaye guda biyu ake yin kabbara ga wanda ya san ma'anar abin da ya faɗa shine ba kai takbiratul ihram ba sai da ka ɗauki wannan duniyar ka sanya ta a bayan hannunka kai watsi da ita ka ce yanzu ba wanda yake da girma a gabanka in ba girman Allah ba sannan ka fara sallah amma duk da haka sai ka ga wani zai zo yin sallah wanda muna kallo sai ka ga da yin ikamar da gama sallah a cikin minti ɗaya ya gama sallah mai raka a hudu ya tashi wanda ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka yi sakamako wannan mutumin ya ci ko ya faɗi ba za ka yadda ka yi hukunci ba cewa ya ci wannan sakamakon na wannan sallah ɗin to shi yasa al'amari na sallah yana da girma yana da muhimmanci a wajen musulmi don bayan bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa babu abin da yake da muhimmanci a cikin addinin musulunci kamar sallah shi yasa za mu ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kafin ya bar duniya ba abin da ya masa daɗi irin zai bar duniya amma ya zo ya ga sahabbai a cikin sahu sahu suna cikin sallah to wannan abin yana wa annabi daɗi shi yasa annabi ibrahim da ya ji ya ajiye matar shi hajara da ɗanta annabi isma'il sanda zai juya ya tafi ya juya addu'a ya ce rabbana inni askantu min zurriyati wadin Allah na tafi na bar iyalina a wani kwari ghairu zizar inda bai baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata rabbana faj'al afidatin min an-nas tahawi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun da haka ya basu yace su tsaye da sallah bai dina addu'a ba sai da yaji yake rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni in tsaye da sallah da ni da ta sannan Allah ka karba daga gurin mu wannan yana cikin abin da Allah ya ba annabi Ismail da shi cewa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya a wajen Allah madaukakin sarki yardaje ne saboda lokaci yana halarar mu Allah ya ce wa amfiqu mimma razaqnahum sannan suke ciyarwa daga abin da muka azurta shi da su na dukiya wanda Allah ya bashi kuɗi yayi iya kokarin sa wajen tallafa ma addinin sa da al'ummar sa Allah ya faɗa a wani wajen yace aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da annabinsa wa anfiqu sannan ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi Abin da khalifanci na sako a kan shi me ake nufi da khalifanci dukiyar yanzu kana kanta ran da ka mutu ba za a kai ka kabari da ita ba magadanka su ne za su hau kanta shine ma'anar khalifanci din don haka sirran alaniya da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan wajen malamai suka ce an yi takadimi na sirran a ɓoye sannan aka kawo bayyana don a nuna maka cewa yin sadaka a ɓoye ya fi matsayi da girma a wajen Allah don wannan yana nuna ikhlasin mutum ne wa alaniya sannan a bayyane yana nuna halaccin haka musamman idan za ka yi ne don wasu su gani su koyi aikin alheri tattare da kai da haka mana kira zuwa ga waɗanda Allah ya ba su kuɗi su ji tsoron Allah wajen fito da kuɗaɗensu su taimaki su sannan kuma su taimaki addinin su don wannan kuɗi ba zai dawwama ba kuma ba wanda ran da ya mutu za a kai shi a rufe shi tare da wannan kuɗi idan ya shiga ainihin wato kabari wannan yana ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace lokaci yana hararar mu sannan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan daga cikin sifar mutanen kirki da Allah ya faɗi cewa suna da hankali suna kokarin tun kuɗi mummunan abu da kyakkyawa sai ka duba ka gani yanzu a rayuwarka idan mutanen da kake mu'amala da su sun maka abu mara kyau ramawa kake da irin abin da suka yi maka mai kyau ko ku a'a tun kuɗi abu mai kyau mara da suka yi maka da mai kyau kake to idan kana ciki ba kai ta jahiliya ba kace kai ba wani dan iska da zai ma iskanci dukkanin nan sai ka mai iskanci sama da yadda ya ma to kaga wannan jahiliya ne mutanen kirki abinda ake so shine in an maka ba daidai ma to ka sa abinda aka yi maka ba daidai ba sai ka tunkuɗe shi da abinda yake daidai wannan yana daga cikin abin da Allah ya faɗawa annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da shi ya ce annabi wala ya dafa usayya abi sayya baitin kuɗi mummunan abu da mummunan abu walakin ya afu wa ya zafiru annabi yakan yi afuwa ya yafiya ya kai da kai daga dukkan musulmi kuma Allah ya lizumta mana koyi da annabin nan ya ce mana laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah da haka mai iya ƙoƙarinmu wajen koyi da annabin nan a mu'amalar mu'imu ya zamanto idan ɗan uwanmu musulmi ya mana abin da yake ba daidai ba muna tun kuɗe kuskurensa da abin da yake na daidai ne wannan yana daga cikin abin da ke sa mutumin da yake yana daga cikin makiyanka sai ka ga ya dawo yana daga cikin masoyanka a matsayi na farko zai iya ma a kanka saboda tun kuɗe mummunan abu da kyakkyawan abu to dan haka zamu ga cewa da Allah ya gama sai ya ce ula'ika lahum badda to wayannan sune suke da kyakkyawan gida na karshe mai kyau Allah ka samu na daga ciki kyakkyawan gida na karshen nan Allah ya faɗa ya ce jannatu adnin yadkhuluna aljanna ta zama za su shige ta Allah ka samu na ciki wa man salaha da duk wanda ya yayi nagarta min aba'ihim daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zuriyatihim sannan da kuma zuriyarsu wa zuriyatihim suna ciki Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku za su dinga shigowa ta wurin ta kowace kofa suna ce musu salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata gare ku saboda abin da kuka yi hakuri a duniya da haka mutum idan abu ya faru ya dinga makansa kirari ya ce kowa ya san shi bai da hakuri to wannan abin da kake faɗa ma kanka tun a duniya kowa ya san kai dan wuta ne domin aljanna ba wanda zai isa ya shige ta wallahi sai ka yi hakuri sannan za ka shige ta haƙuri wajen mu'amala haƙuri Allah ya jarrabe ka da abu mai kyau haƙuri idan Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari shi yasa Allah zai ce mala'iku su dinga ce masa ka salamun alaikum bima sabartu da ni'ima badda amincin Allah ya tabbata gare ku saboda abin da kuka yi haƙuri da shi madalla da wannan kyakkyawan gida na ƙarshe saboda haka ina ganin lokaci yana hararar mu zan yi ƙoƙari in tsaya a daidai wannan lokaci wannan gidan rediyo muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ya kare mutuncin masu wannan gidan rediyo Allah madaukakin sarki ya amintar da su daga kowane irin tsoro Allah madaukakin sarki ya ciyar da wannan gidan rediyo gaba fiye da haka don tsarkin sunayensa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh